To alhamdulillah mun gode da yanzu hankalin ya fara kwanta da muka ga an kawo mana isasshen sojoji na nan garin Cibo sun zo yawa muna tare da su. Sannan kuma sojoji na kasan waje wato fara redin su an turo su jeji yanzu haka suna jeji. Kaman karfe tara zuwa tara da rabi wato karan bome-bome ne da bindigogi ne muke ji a cikin jejin. A cikin shi jejin Sambisa? ce kai sambi sambade a inda kwanan baya mutanenmu da suka je suka je suka koma gaba da balle din. Ah, da an ce dukkan su suna cikin dajin sambisa ashe ba haka bane a sun warwatsu zuwa wasu wurare kenan? a sun warwatsu ba dukkan su bane a wurin sun warwatsu gaba daya. to saboda haka yanzu su waɗannan eh, sojojin da shigo wasu han sun fara yakar su? kwarai kuwa kwarai kuwa sun fara kokarin su iya gwargwado. kuna jin karar harbi da bindigogi da shauransu da su bom haka muna ji ya kai minti talatin muna jin bome-bome yana ta tashiwa da bindiga a nan cikin chipok a kusa a chibok muna cikin chipok da muna jin su a jeji din me nisan inda kake inda chipok take da inda ake wannan harbe-harben zai kai kamar kilomita 25 haka amma duk da haka ana jin kararrakin abin akwai daga cikin jiragen da kuka gani akwai masu sako wani abubuwa kamar ba mamai ko wani abu eh kwarai kuwa akwai jirgin da ya zo ya wuce mai saukar da bome-bome din shi ma ya bi ta wajen jejin ya zo ya wuce a cikin gari amma ya bi ta wajen jejin to wannan ana yin shi tsakanin eh, eh, haɗin gwiwa ne da su sojojin turawan da su sojojin najeriya kwarai haka ne tare suke to ya ya akwai su mutanen chibok ya kuke yanzu kowa yana nan zaune cikin gidansa ba a yawo da sauransu a yanzu ba wanda yake yawo kowa yana cikin gida hankalin mu a kwance sai muka ji waya nan sun fito kuma sun so za su nema kokari su kwato mana wayanan yara din kowa hankalin shi a kwance yanzu kowa yana cikin gida na shatima yanzu um, yanzu ba wani labari game da ba ji komai ba daga wajen su yaran ko kuma daga wani abu ina labarin da ake cewa ko an tsallaka da su cikin kamaru kuna jin wannan labarin gaskiya ne a wannan tsallaka daga wajen kamaru can wancan duk karya ne ba gaskiya ba ne ya me yasa ka ce ba gaskiya ba ne abin da ya sa na ce ba gaskiya ba eh an ce akan cewa an eh, an ce an tsallaka da su to to akwai wayanda irin mutanen mu dai wayanda suke can din ba su da labari kuma ba su ga alaman an wuce da waya na yaran ta can ba an ce har yanzu suna cikin wannan area nan na wajen eh, sambisa din kafin bale wai eh, malam shatima ga wanda bai san sambisa din nan ba wani irin daji ne wannan daji na sambisa wato sambisa nan kwa babban jeji ne sosai kuma akwai itatuwa wanda akwai inda ma za ka shiga ka yi kamar kilomita biyu ko rana ba zai haskaka ba ba ka ganin rana saboda duhun itatuwa eh kwarai kuwa mm. to eh, yanzu su mutanen sambisa sun zauna suna jira su ga abin da duniya za ta yi dangane da wannan al'amari da yakar mutanen nan ko suna nan kuna ci gaba da neman su yaran taku a naku gefe daban a mu ma har yanzu muna ci gaba da neman ma muna ta'addoyi bayan ado yi ta wace hanya kuma kuke bi kuna neman su yaran kukan shiga kukan dan kutsa cikin dajin ko kukan dan fita kuna kungiya kungiya na mutane ko yaya eh kamar yadda aka gaya mana da irin kamar yadda suka warwace, din akwai wani yan matan da suka an gudu haka to mu ma muna gaskiya gurgurdan mu dai muna sa irin jeji kusa kusa kusa din ko Allah zai sa mu gano daga cikin irin wanda suka ta hannun su din Malam tiwa na ji an ce akwai wasu daga cikin iyayen yaran nan saboda tashin hankali ba sa ma iya cin abinci wasu yajin cin abinci suke wasu sun samu hawan jini da sauransu ko? Kwarai gaske haka ne. Akwai tashin hankali cikin ciboka yanzu. Kwarai har yanzu akwai tashin hankali saboda iyayen yaran nan ba su ga yaran su baɗin har yanzu akwai wanda ba su akwai wanda ma suka yi rashin lafiya an kai su asibiti. saboda ba sa cin abinci suna cikin tunanin 'ya'yansu.